Moi, Jean-Claude Cassibrou, Je jure de servir loyalement et fidèlement. Sabon shugaban gudanar kungiyar ECOS kenan John Club Kisiboro a yadda yake rantsuwar kama aiki a yau kafin shugabannin kasashen ECOS din su shiga taron nasu a cikin sirri. taron yaudai yau dai fuskanci matsalolin tsaro ne da ke addabar kasashen gini bisau mali da kuma ita kanta mai masaukin baki kasar ta togo matsalolin da shugaban ke kokarin samo hanyar magance su sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda wakilinsa a yankin afirka ta yamma muhammad bin chamba ya wakilta ya ce waɗannan matsalolin ne zama wajibi a dube su da idan basira despite some positive development the peace and security landscape in the sub-region continues to be dominated Duk da irin ci gaban da ake samu a wannan yanki na Afirka ta yamma, zaman lafiya na cikin wani hali na damuwa sakamakon yawan matsalolin ta'addanci da ke addabar wannan yanki. A nan ina ƙara tabbatar muku da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na tare da ku, kuma za ta ci gaba da taimaka muku har sai an cimma burin da aka sa a gaba. Na ganin an lalubo dalilan da ke haifar da waɗannan matsaloli. sai dai a cewar ministan harkokin wajen kasar Nijar kallo hankurau tuni mahalta taron suka fara gano ta inda matsalar ta bullo wanda ya ce abin da ya rage mambobin wannan kungiya shine tare kai waje guda wajen magance ta wannan irin hali da muke ciki tun lokacin da aka watsar da mulkin e, Gaddafi a Libya kaga sai mu ce to duka mu gamu mun riga mun gano maganin da ya kamata mu yi amfani da shi sai kowace ƙasa mu yi fatan ta yi aiki da wannan maganin an nan ɗaya muke tamma wannan haɗin kai zai kawo ƙarshen wannan hali wanda muke ciki na ta'adanci kamar irin na boko haram karen irin na jihadist wa'anda an mali duk da samun kansu cikin wani matsaloli da shugabannin kasashen na kungiyar ecos na kokarin haɗa hannun su waje guda da nufin bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki yunkurin da ake sa ran zai haifar da samar da takardar kuɗin bai ɗaya kafin shekarar 2020 Mr. Gordon Afele, gwamnan bankin Najeriya da ke halartar wannan taro na 53 ya kara da cewa. For the presidential task force has given a mandate that a single currency should take effect from 2020, but it is a matter that is still being deliberated by all heads of government. Hakikan tuni uh, kwamitin shugabanninmu ya ba da umarnin fara yin amfani da kundin bai daya ga kasashen namu a shekara ta 2020. Wannan butu ne da shugabanninmu ke ci gaba da tattaunawa a kai. Amma ina sayin tabbatar maka da cewa mu muna nan akan wannan shiri, kuma shirin zai hada da mayar da tattalin arzikin wannan yanki na bai daya nan ba da dadewa ba za a cimma cimma matsaya. There will be resolution naturally. ta wani takardar kuɗin bai ɗaya dai da yunkurin haɗewar ƙasashen ta fannin tattalin arziki biliyan wakilan ƙasashen ƙungiyar ta ecos suka daɗe samun farkin samunsa muhammad kabir yusuf daga lome togo rfi hausa